ni ne sabu abdullahi dan ku kwana yi wanda allah ba nasara na biyu sabu abdullahi da ya zo na biyu a gasar kokowar cin takobi karo na 42 da jihar tifa ta karɓi bakunci ya yi jawabi zuwa ga 'yan ƙasa da kuma sauran 'yan kokowa takwarorinsa duba da cewa cikin ƙatta tamanin da suka fafata a tsawon kwanaki goma shi ya zo na biyu tare da ba magoya bayansa ko masoyansa haƙuri kan cewa lallai abin da ya faru a final ya nuna cewa an kada shi amma kuma lamarin rabo ne. Ni ne Sabu Abdullahi dan kwakwa na yame wanda Allah ba nasara na biyu. Sai na gode ma Allah alhamdulillah da nuna mi wannan rana. Wanda kuma suka raka mun gode musu suma. Yanda abun ya faru kasance alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. mu tamanin muka zo yau ya zanni ne na bi sai gode ma Allah in ban gode ma Allah ba na yi butulci alhamdulillah abin da na samu kuma ina roƙon Allah sanya mishi albarka yan uwanmu da ke yi Allah ya kama musu Allah ya taimake mu taimakon shi masoyan mu wanga abu da faru su yi hankuri babu komai haka Allah ya haka Allah zai ba wanda ya huce hukuncin Allah haka Allah ya tsaga tun kana a tawo ta fatan masoya shahararren dan kokowar na babban birnin Yamai Sabo Abdullahi sun fahimce shi da kuma ma ma'abuta kokowar gargajiya ta kasar jamhuriyar Nijar sun fahimci batun nasa na cewa lalle kam komi sai kana da rabo sannan kuma kokowar karo na 43 da ta gudana a birnin Difa ta wakana ne salam alim cikin mutunta juna da kuma kuzari na 'yan kokowar wanda hakan ya sa isaka isaka ya zama zakara shi kuma saba abdullahi ya zo na biyu ni ne sabu abdullahi dan ku kwana yami wanda allah ba nasara na biyu sai na gode ma allah alhamdulillah da nuna min wannan rana wanda kuma suka raka mun gode musu ma yanda abun ya faru kasance alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mu tamanin muka zo yau ya zani ne na biyu, sai bisayin gode ma Allah kuma gode ma Allah ba na yi butulci alhamdulillah abinda da ni samu kuma ina roƙon Allah sanya mishi albarka yan uwanmu da ke yi Allah ya kama musu Allah ya taimake mu taimakon shi masoyan mu wanga abu da ya faru su yi hankuri babu komi haka Allah su haka Allah zai ba wanda ya huce hukuncin Allah haka Allah ya tsaga tun kana a tawo ana iya cewa dai batun na kokowar gargajiya sai Allah ya kai mu 2023 wanda za a gudanar da karo na 44 a jihar Agadas inda nan ma za a ga yadda za a fafata Allah ya